Hausa Post gidan labarai da rahotanni. To fa fitaccen mawaƙin na wanda aka fi sani dalilin baba wanda aka yi rigima da shi akan fitacciyar jaruman na wacce aka fi sani da Ummi Rabu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. To fa fitaccen mawaƙin na wanda aka fi sani dalilin baba wanda aka yi rigima da shi akan fitacciyar jaruman na wacce aka fi sani da Ummi Rabu. A ranar haihuwarsa ne fitacciyar jaruma Ummi Rabu ta ɗora wa dalilin baba a social media a pejinta na Instagram inda dalilin take taya lilin baba murna zagayowar ranar haihuwarsa. sai dai kashi. Dalilin baba ya tashi yi mata comment din bai ce komai ba. Sai dalilin baba ya ce I love you forever my wife. Wato kenan yana nufin da Hausa ina son ki har abada matata ba zan rabu da ke ba. To wannan ne ya ta cece-kuce a social media inda manyan jarumai na Kannywood suka dinga zaro ido a kan abin dalilin baba ya ɗora wa comment ɗin fitacciyar jarumar wata aka sani da Ummi Mutane da dama suna cewa ɗan Kannywood baya auren 'yar Kannywood. sai dai gashi lilin babai komen da matarsa ce ita tun da daɗewa sani dan jaya a wurin fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da mansura isa kuma har yanzu suna nan auren su bai mutu ba inda suke cewa yanzu zamani ya canza 'yan samarinmu ba su auren 'yan kanewood barin ma wanda ya san wanda ya santa ciki da bai sai ta dai kashi gashin lilin babai mata da matarsa sai dai kashi Har yanzu lilin Baba ya faɗi yaushe ne ranar ɗaurin aurensu ba ko kuma yaushe aka ɗaura auren da zai ce mata matarsa. Idan yi na farko zuwa na channel ɗin ku na mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga san da ku da zarar mu ɗaura sabbin shirye-shiryen mu. Hausa Post gidan labarai da rahotanni.